gasar premier league da aka fara a kasar ingila ranar asabar an ta wasanni har guda bakwai inda hull city ta samu nasara a kan leicester city da ci biyu da ɗaya yayin da bournemouth ta sa kashi hannun swan city da ci ɗaya da mai ban haushi crystal palace ta sha kashi ta man hannun west ham da ci ɗaya mai ban haushi yayin da everton suka tashi kunnen doki da tottenham ɗaya da ɗaya middle blow ma sun tashi ɗaya da ɗaya tsakanin su da Stoke City yayin da Southampton suka tashi ɗaya da ɗaya da Watford Manchester City ta samu nasara ne akan Sunderland biyu da ɗaya ranar Lahadi an ta wasannin inda ƙungiyar ƙwallon kafa ta AFC Bournemouth suka sha kashi a hannun Manchester United da ci uku da ɗaya yayin da Arsenal ta sha kashi a hannun Liverpool da ci hudu da uku inda tsohon ɗan wasan Arsenal Terry Henry bayyana cewa ya kamata kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ta nemo mai tsaron baya. A halin yanzu dai Manchester United ta take kan tebul da maki uku sai Liverpool suke bin na biyu amma da maki tama uku yayin da AFC Bournemouth suke kasan tebul. A bangaren gasar Olympic kuwa bangaren kwallon kafa an fafata wasannin kusa da na kusa da na karshe inda Portugal ta sha kashi a hannun Germany da ciwo hudu da babu najeriya ta samu nasara kan denmark ci biyu babu yayin da south korea wanda suka ba su kashi da ci kwallo ɗaya da mai ban haushi yayin da mai masaukin baki brazil ta samu nasara akan colombia ci biyu da babu ranar laraba idan allah ya kai brazil za su fafata wasan kusa da na ƙarshe wato sanyi fara da ƙungiyar kwallon kafa ta honduras yayin da najeriya za su buga nasu da germany tuta lafiya